يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي زام الشقاء كتاب الزكاة ذكرت اللي في بلوغ المرام من أدلة الأحكام لتاتي الإمام أحمد بن علي بن حجر الأصقلاني mai rasuwa a hijira ta 882 shekarunsa 586 rabuwansa da yau na duniya muna roƙon Allah madaukake masa rahama wannan shine darasi na 159 yana karantar da mu hukuncin zakka ibn hajjar ya kawo hadisi na 622 ya ce an ibn abbasin radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga abdullahi bin abbas Allah madaukaki ya masa yarda shi da mahaifinsa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ba a asa mu'azan radiyallahu anhu ila yaman abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu dan jabal معاذ بن جبل يا ايكي معاذ بن جبل سوى يمن فذكر الحديث فتوسي بين حديث وفيه اجكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتي مساء ان الله افترض عليهم صدقه للي الله مدوكي يا فرضا تصدق اكنسو fi amwalihim game da dukiyarsu to ukhad min aghniyaihim za a karbi wannan sadaka daga mawadatansu fa turaddu fi fuqara'ihim sai a da zakatu sadakan nan ga matalabtansu wannan riwaya ta al-Imam Muslim kenan fa turaddu fi fuqara'ihim a da sadakan ga talakawansu ya tafi da riwayar fa turaddu ala fuqara'ihim yana sahihul bukhari kitabu zakati babu wujubi zaka ya zo da lafazin faturaddu fi fuqara'ihim da kuma faturaddu ala fuqara'ihim wanda wannan shine dalilin da yasa malamai suke cewa ita zakka idan an karbe ta ana raba ta ne ga talakawa mutanen gari ba a daukan zakkar wani gari a kai ta wani gari saboda wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya farlanta sadaka a kansu game da dukiyarsu za a karbi wannan sadaka daga mawadatansu a mayar da wannan sadaka ga matalautansu an karba daga mawadatansu an mayar matalautansu talakawansu kaga ya gwada cewa mutanen da aka karbi zaka daga wurinsu wato garin da aka karbi zakkan garin waɗannan mutane ake mai da ita wannan zakka wannan ne zahirin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba karamin kuskure ba ne mutum ya ɗauki zakka daga wani gari ya kai ta wani gari wannan ya saba ma ainihin lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibn hajar yace muttafaqun alai hadisin yana sahih al-bukhari da kuma sahih muslim wal lafzu lil bukhari lafazin da yazo cikin wannan hadisi wato lafazin al-imam al-bukhari hadisi na 395 kamar yadda muka ce hadisin yana sahih muslim kitabul iman babu du'a ila shahadatayn wa shara'i bil islam hadisi na 19 sun ka lura da wannan hadisin ibn hajar bai kawo shi cikakken sa ba ya datse shi ibn hajar ya datse hadisin illa dai kawai ya kawo mahallu shahid abu na farko da ibn hajar yake so ya tabbatar shi ne hukuncin zakka don haka yasa ya daɗe hadisin na Abdullahi bin Abbas annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'adhan radiyallahu anhu ila al-yaman sai ya dade yace fa zakara al-hadis wa fihi sai ya dauko mahallu shahid Fato cikin bayanin Abdullahi bin Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha qad iftarada alaihim sadaka, lallai Allah ya farlanta sadaka akan mutanen Yaman fi amwalihim game da dukiyansu tu'khadh min aghniya'ihim za a karbi wannan sadaka daga mawadatansu fa turaddu fi fuqara'ihim amai da ita wannan sadaka ga talakawansu wato yanda hadisin yazo cikakken sa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna mu'azan qala abdullah ibn abbas yace mu'azu ya bashi labari mu'azu ya bashi labari yace ba asani rasulullah manzon Allah ya tura ni ya aike ni wato kasar yaman faƙala sai ya ce min innaka ta'ati qauman min ahli alkitab lalle kai mu'azu inda na tura ka nan yaman zaka tafi ne ga mutanen da dama can an ba su littafi wato dama can suna da littafi domin mutanen yaman ah, suna addinin kiristaniti kuma akwai yahudawa akwai mutanen yaman suna addinin kiristaniki akwai yahudawa a gudu saboda haka ya sa yankin yaman ne aka samu na najiran wurin da aka samu tawagar kiristoci waɗanda suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam yaman ta daɗe da addinin kiristaniki da kuma yahudanci annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aiki mu'azu zuwa ƙasar yaman sai ya yamar bayani yadda yaman take wato ka san ga yanayin ƙasan da za ka je don haka ga irin da'awar da za ka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan yake nuna cewa kowane gari da irin da'awar da ta dace da shi kowace jama'a da irin wa'azin da ya dace da su idan ka ce za ka yi salon wa'azi da ka saba a wani gari ka yi shi a wani gari mutum wato ba zai ci nasara ba kowane gari da irin da'awar da ya dace da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya tura mu'azu sai da ya mar wannan jawabi ya ce inda za ka tafi dinnan nan za ka tafi ne ga mutanen da dama can an ba su littafi wato yaman ta bambanta da sauran sassa na kasashen larabawa inda za ka tarar da cewa mutane suna bautan gumaka ana zafi yaman ba haka take ba yaman kasa ce da take da masana dama can akwai ahalin kitabi saboda ahalin kitabi masana ne tunda suna da littafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wurin da za ka tafi wuri ne na mutanen da an ba su littafi wato ahalul kitabi don haka ga yanda za ka yi wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi fad'uhum ila shahadati alla ilaha illallah abu na farko shi ne ka kira su zuwa ga da cewa ba abin da ya cancanta a bauta masa face Allah wa anni rasulullah kuma ni manzo ne na Allah saboda sun yarda dama Allah yana da manzo amma ba annabi bane ba su yarda annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo na Allah ba sun yarda annabi Musa manzo ne na Allah annabi Isa alaihi salam manzo ne na Allah saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ka kira su zuwa ga kalmar shahada wa anni rasulullah kuma ni manzo ne na Allah wannan shine matakin farko fa in hum fao ne zalika idan sun ji ka idan sun yi biyayya ga abin da ka kira su din nan domin shine mataki na farko idan sun yarda da kalmar shahada to sun shiga musulunci sannan za a je ga mataki na gaba idan sun yarda da haka sun yi biyayya fa hum anna Allah raba alaihim khamsa salawat sai ka sanar da su cewa Allah ya faralanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa lailatin a kowane yini da dare fa in hum ata'u li zalika idan sun yi biyayya ga hakan fa a'limhum sai ka sanar da su anna Allah haftaraba alaihim sadaqatan lalle Allah ya faralanta musu wata sadaka ita wannan sadaka to ukhaz min agniya idan za a karbe ta daga mawadatansu fa turaddu fi fuqara idan sai amai da ita wato ga talakawan su fa inhum ata'u li zalika idan sun yi biyayya ga haka fa iyyaka wa kara'im amwalihim to ka kiyaye dukiyarsu masu daraja idan zaka karbi zakkan kada ka zaɓo daga wato nau'in dukiya da yafi daraja wato kada wajen karban zakkan kuma ka kuntata musu idan za ka karbi zakka sai ka ɗauka daga matsakaici wato dabba matsakaiciya ba wacce ta fi daraja ba sannan kuma ba dabba makaskanciya ba zakan da za ka karba da zamanto matsakaici ne wato ka kiyaye dukiyar da ta fi daraja saboda wannan zai zama zalunci wata ƙida wata mazlu kuma ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta domin zalunci ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabun saboda babu shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala don haka asali wannan hadisin ana cimar mursalus sahabi wato hadisi ne wanda sahabi ya ruwaito daga wani sahabi duk da cewa bai furta wancan sahabin ne ya karantar da shi ba lafazin da ya zo cikin wannan hadisin shi yasa ibnu hajar a fatul bari شرح صحيح البخاري مجلد مفتشات من دريء كده حمسين دشدة فهو من مرسل ابن عباس حديث ينا دقى مرسل واتونا ابن عباس تند عبد الله ابن عباس دا يرويتو حديث النن علوكة تند النبي صلى الله عليه وسلم يتور معاذ ذو قطر يمن عبد الله ابن عباس ينا يارو كرنجي لكن ليس حضور ابن عباس لذلك ببعيد amma ba abin mamaki ba ne ya kasance lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu ɗan zuwa ƙasar yaman a lokacin abdullahi bin abbas yana wurin ba abin mamaki ba bare kamar a wancan riwaya abdullahi bin abbas da kansa ya ce mu'azu shi ya karantar da shi kaga sahabi ya ruwaito hadisi daga wani sahabi ke. abdullahi bin abbas lokacin yaro ne karami mu'azu ko babban mutum ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ya tura malami wanda zai tafi yankin yaman sai aka dubi masal malami wanda cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu'azu babu shakka malami ne ko da a tsakanin sahabbai idan za a tura wanda zai tafi da'awa ga ahlul kitabi ya kamata a samu wanda ya kware wajen ilimi wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi mu'azu to mu'azu yake karantar da abdullahi bin abbas hadisin nan wato akan samu hadisin da sahabi ya ruwaito daga wani sahabi tana yiwuwa kuma kamar yadda ibn hajar ya faɗa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu din abdullahi bin abbas yana gode li'annahu kana fi awakhir hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin ya auku ne a ƙarshen rayuwar manzon Allah yaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu zuwa ƙasar yaman a ƙarshen rayuwar annabi ne sallallahu alaihi wasallam kusa da wafati kusa da rasuwar manzon Allah wa huwa izzaka ma'a abawayhi bil madina kaga a wannan lokacin Abdullah bin Abbas da shi da babansa shine Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam sun riga sun bar Makka sun dawo Madina sun riga sun bar Makka sun dawo Madina saboda lokacin da annabi ya rasu Abdullah bin Abbas babban sallallahu yana garin Madina kaga kenan da shi da yaransa Abdullah bin Abbas duk suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shekarar da manzon Allah ya tura mu'azu sanat ashirin shekara ta goma ne daga hijira abinda ya rage ma manzon Allah ya rasu watanni ne kawai saboda ya rasu a hijira ta goma sha ɗaya a shekara ta goma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajji kafin manzon Allah ya tafi aikin hajji lokacin ne ya tura mu'azu zuwa ƙasar yaman in al bukhari ya rawaito haka yana ƙarshen hadisai da al-imam bukhari ya kawo a sahihul bukhari yana kitabun magazi a karshen kitabul magazi zaka ga hadisai wadanda al-imam bukhari ya tabbatar turan mu'azu da akai zuwa kasar yaman ya kasance ne a shekara ta goma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya tafi aikin hajjinsa bayan aikin hajji kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu watanni uku ba Allah ya karɓi ransa kana zalika fi awakhir sanati tis'in akwai malaman tarihi da ke ganin kamar a ƙarshen shekara ta tara in aka ce ƙarshen shekara ta tara bayan annabi ya dawo daga yakin tabu da a shekara ta goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajji a shekara ta goma sha ɗaya kuma Allah ya karɓi ransa wannan yana cikin littafin al-magazi na al-imam al-waqidi kamar yadda aka samu hadisin ka'ab bin malik kuma yana a tabaqatul kubra na ibnu sa'd ibnu sa'd yana cewa annahu kana fi rabi'il akhir sanata ashirin. yana tabbatar da tura mu'azu da akai ya kasance ne a ƙarshen rabi'ul akhir wato ƙarshen watan rabi'ul akhir a shekara ta goma fa amma dai mu'azu ya tabbata a kasar yaman kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura shi wannan babu sabani inda aka samu sabani wajen malaman tarihi shine a wace shekara ne a wace shekara ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu zuwa kasar yaman abinda ya tsirin jayi shine kamar yadda al-imam ya tabbatar a cikin sahihul bukhari karshen kitabun magazi yana tabbatar da cewa abin ya auku ne a karshen shekara ta goma wato kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajji a wannan lokaci ne ya tura mu'azu zuwa kasar yamma amma shin mu'azu ya dawo la duk malaman tarihi sun tabbatar lam yazal alal yaman ila an qadimat yahdi abi bakrin mu'azu bai gushe ba yana kasar yaman kamar yadda manzon Allah ya tura shi ya tabbata a kasar yaman yana da'awa har dai Allah ya amshi ran annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin da manzon Allah ya rasu muazu ibn jabal baya garin Madina mu'azu ya dawo madina lokacin sayyidina abubakar ya zama halifa daga nan sai ya fuskanci sham wanda a can sham ne allah ya karbi nan shi kuma ya rasu kaga ya dawo daga yaman bayan rasuwar manzon allah a zamanin sayyidina abubakar as-siddiq allah ya kara musu yarda wannan hadisin yana da abubuwa guda biyu da ya kamata mu fahimta na farko dalilin da yasa ibn hajar ya kawo hadisin nan a farkon kitabuz zakat dalilin da yasa ibn hajar ya kawo hadisin nan saboda duk fa’ilin da kaga ibn hajar ya kawo hadisi a farkon wani babi to akwai hikimar da ta sa ya sa wannan hadisin a gurin abin da ya sa ya kawo hadisin nan a nan saboda ya tabbatar da cewa zakka wannan hadisin yana daga cikin dalilai da suke tabbatar da cewa zakka farilla ce waye ya farlanta ala lisani rasulillah shi da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakka saboda haka ba bukatar neman fahimtar wani malami manzon Allah da kansa ya farlanta zakka akan musulmai da kansa ya bi ma'ana ya tabbatar da cewa zakka farilla ne shi yasa da ya dade hadisi ibn hajar sai ya kawo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'azu inna allaha qad iftaraba alaihim sadaqatan lalle Allah ya farlanta musu wata sadaka fi amwalihim game da dukiyarsu to ukhaz min aghniyaihim za a karbi wannan sadaka daga mawadatansu fa turaddu fi fuqara'ihim amai da wannan sadaka ga talakawansu kaga manzon Allah da kansa ya tabbatar da cewa zakka farilla ce to baya ga haka zakka ma rukuni ce ita zakka rukuni ne daga cikin rukunin musulunci domin hadisin abdullah bin umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa buniya da islamu ala an gina musulunci ne an gina addinin musulunci akan abubuwa guda biyar rukunai guda biyar gimshikai guda biyar kamar yadda ka san ake yin rumfa akan wato gimshiki ko a yi gini akan fila annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta musulunci da gini gini wato gina musulunci an gina shi ne wato akan rukunai guda biyar bayan da za a yi wannan gini ya tabbata sai waɗannan rukunai sun tabbata manzon Allah yake shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati biyu kenan wa ita'iz zakati uku kenan wal hajji sai aikin haji wa sauni ramadan wannan wata riwaya ke hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim kaga bayan hadisin abdullahi bin abbas ya tabbatar da cewa annabi ya ce zakka ce ga kuma hadisin abdullahi bin umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa zakka rukuni ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar to amma in ka lura da wannan hadisin na mu'azu annabi sallallahu alaihi wa sallam ba rukunan musuluncin gaba ɗaya ya gaya wa mu'azu ba lokacin da yake karantar da shi a irin wa'azin da zai yi wa mutanen yaman rukunai guda uku kawai manzon Allah ya gaya mara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa'aduhum ila shahadati Allah ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidhalika فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وانا ركني, ركني نبيك فإنهم أطاؤوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم manzon Allah ya ce abu na farko shi ne ka kira su zuwa ga kalmar shahada kuma ni manzo ne na Allah na biyu idan sun amsa ka kira su zuwa ga salloli guda biyar tsakanin yini da dare na uku idan sun amsa ga sallah ɗin sai ka sanar da su cewa akwai sadakar da Allah ya wajabta ta akan mawadatansu za a karbe ta a bada wannan sadaka ga talakawansu wannan yana daga hikimar da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana iya cewa a karbi zakkan a kawo madina amma idan da a ce manzon Allah yayi haka fa za su yi tunanin a ah, shi kuma an anya gaskiya ne yana tara dukiyar mutane ne saboda ya arziki a taro zakka a kai madina manzon Allah ya ce in an karba a raba a garin kaga ya tabbatar maka manzon Allah baya sha'awar dukiyar mutanen Yaman la zakkan da aka farlanta an farlanta ta ne wato akan mutanen garin kuma a maida zakkan nan ga matalautan gari iyakan waɗannan rukunai guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Mu'az bin Jabal bai gaya musu sauran guda biyar ba me yasa wannan shi yake nuna hikimar da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk malaman da suka rubuta littafai akan da'awa sukan kawo hadisin mu'azu ibn jabal yana daga cikin hadisai da suke karantar da uslubin da'awa ibn hajar cikin fathul bari a mujallar na 356 yace wal hikmatu fi zalika anna al arkan al khamsa hikimar da ta sa manzon Allah ya ce wa mu'azu abubuwa guda uku kawai zai kira mutanen Yaman da kalmar shahada sallah zakka cikin bai ga masa wurin ba hikimar ita ce wato gaba ɗaya rukunan musulunci guda biyar din nan suna kasancewa ne tsakanin ayyuka guda uku rukunan musulunci gaba ɗaya guda biyar suna tabbata ne wato ayyuka guda uku na farko i'tiqadi akwai aikin da yana zuciya kawai sannan badani akwai aikin da ake yi da gangan jiki sannan maliyun akwai aikin da ake yi da dukiya waɗannan rukunan musulunci guda biyar gaba ɗaya ba sa wuce aiki iri uku ko dai aikin zuciya ko aikin gangan jiki ko kuma aiki na dukiya saboda haka sai manzon Allah ya gaya mar guda uku din kalmar shahada itiqadi kalmar shahada aiki ne da yake tabbata a zuciyar bawa a zuciyarka ka yadda da cewar lallai akwai mahalicci wanda ya cancanta dan adam ya bauta masa wanda shine Allah wannan a zuciyarka ne ake so ka kudurta wannan sannan kuma ka kudurta gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga aikin zuciya ne na biyu shine aiki na jiki don haka yasa ya ce fa'inhum a fa'uli zalika fa'a'alimhum idan sun yadda da aikin zuciya to sai ka sanar da su aikin jiki wato shi ne salloli guda biyar a tsakanin yin da dare ba huwa salat sannan na uku shi ne maliyun wato aiki na dukiya aka ce ka sanar da su ibada ta zakka kaga an gama dama tsakanin uku din nan ne ko dai aikin zuciya ko na jiki ko kuma aikin dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Mu'adh ibn Jabal iktusira fi du'a ila al-islam alaiha ibn Hajar yace abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita akan waɗannan abubuwa guda uku din litafarru'i ar-ruknayn al-akhirayn alaiha saboda sauran rukunan guda biyu suna kan waɗannan uku din don haka kamar maimaitawa ne idan har kafirai sun yadda da ukun nan to kar ma ka damu sauran biyun za su karba ba sai ka matsa wa kanka ba waɗancan sauran guda biyun ai azumi ne da kuma aikin haji fa inna sauma badani azumi ibadar jiki ne yana tare da sallah idan har mutum ya iya sallah guda biyar a yini to azumi ba zai ba shi wahala ba zai iya azumi don haka kar ma ka damu kanka wal hajju badaniyin maliyin sannan aikin haji sai ya hada ayyuka guda biyu aikin haji ibada ce ta dukiya kuma ibada ce ta jiki don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'azu ya takaita ma abubuwa guda uku din amma akwai malaman hadisi da suke cewa wannan bayanin ibnu abbas baya nuna cewa iyakar abinda manzon Allah ya gaya wa mu'azu kenan tana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa rukunan musulunci din guda biyar gaba daya amma dai shi abdullahi bin abbas ya ba da labarin guda uku din nan kawai sai dai zahiri wannan ya bada cewa iyakar abin da mazan allah ya faɗa marke da a ce ya faɗa mar sauran guda biyar din abdullahi bin abbas babu shakka da ya faɗa akwai malaman da ke ganin wato abin da ke da wahala ga kafirai waɗannan abubuwa guda uku ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu'azu iyakansu fa kalimatul islam wa hiya shaqatun al musulunta yana da wahala ga kafiri sannan in ka dubi salloli guda biyar a ce an yi sallah a zahar la'asar magariba isha asuba ai kai shaqatun ita ma wannan ibada tana da wuya me yasa kake da wahala litakarruriha saboda ba sau ɗaya ake ba kullum sai an yi sallan nan sau biyar babu fashi to wannan yana da wahala ga kafiri in ka dubi rayuwar kafiri wanda gaba ɗaya tun tasowarsa har zuwa inda yake a yanzu bai taɓa wani aiki da yake maimaitawa kamar a ce sallah yanzu da ya karɓe ta ba don haka sallah tana da wahala ga kafiri zakka tana da wahala ga kafiri saboda ne saboda shi dan adam Allah ya halicce shi min hubbil mal bi ma'ana lima fi jibillatul insan min hubbil hubbil mal shi dan adam dama dabi'arsa tana ga son dukiya ɗabi'ar ɗan adam tana da son dukiya musamman in ka dubi rayuwar kafin ya ɗau dukiya ya ba ma wani haka nan kurum abu ne mai wahala to waɗannan guda uku saboda wahalansu fa'iza az'ana maru li hadhihi salasa idan har mutum ya iya karban waɗannan abubuwa guda uku saboda wahalar kana ma siwaha ashala alayhi bin nisbati ilayka sauran rukunnan guda biyu suna da sauki sauran rukunnan suna da sauki kuma ba wai waɗannan hadisai da muka karanta kamar hadisin abdullahi bin abbas da yanzu cikin bulugul mara kamar hadisin abdullahi bin umar wanda ya tabbatar da zakka rukuni ne buniyar islamu ala hamsin ba su ne kadai dalili ba wanda in ka dubi alqur'ani kurum kai ka tabbata zakka farilla ce to amma da yake bulugul maram ana kawo adillatul ahkam daga ainihin sunnar manzon Allah ne ba wai daga hujjar alqur'ani ba shi yasa bai ma ayoyin alqur'ani din ba amma da an koma ga alqur'ani ai ba a ma bukatar wani hadisi da zai tabbatar maka cewa zakka farilla ce misali a suratul nur aya ta 56 Allah madaukake ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka kaga umarni ne ku tsaye da sallah ku ba da zakka idan Allah ya yi umarni kai ka tabbata farilla ne ya zama dole wa atiqur rasul la'allakum turhamun ku yi biyayya ga manzo idan kun yi tsayi da sallah kun ba da zakka kun yi biyayya ga manzon Allah to ana tsammanin za ku samu rahaman Allah wannan ayan tana nuna maka in ka rasa ɗaya daga cikin ukun nan ba ka ba rahamar Allah domin sharaɗi ne aqimu salata wa atu zakata wa atiqu rasula la'allakum turhamun kaga in ka dauke daya baka samu rahamar Allah in ka ce ba ruwanka da sallah ba rahamar Allah ba ruwanka da zakka ba rahamar Allah ba ruwanka da biyayya ga manzon Allah babu rahamar Allah Allah ka tsare to bare ma ba wai suratul nur kawai ba idan kana ciro ayoyin alqur'ani waɗanda Allah ya hada sallah da zakka zaka samu guda 28 wurare 28 a cikin alqur'ani Allah subhanahu ta'ala yana hada sallah da zakka tun ana garin makka tun ba a hijira an dawo madina ba wato Allah yana cewa ku ba da zakka ku ba da zakka tun lokacin da musulmai ba su ma sanya za su ba da zakkan ba amma Allah yana cewa ku ba da zakka ku ba da zakkan dukiya ba su ma sanya za a yi ba saboda a farkon musulunci har dai aka dawo madina har dai lokacin da manzon Allah ya yi bayanin ga yadda zakkan take kasancewa wannan dalili kasancewar Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a tsaye da sallah a bada zaka a wurare da yawa cikin alkur'ani an samu hadisan annabi sallallahu alaihi da yawa waɗanda suka tabbatar da zakka farilla ce wannan ya sa duk malaman musulunci a tarihi ba a samu malamin da yake zakka ba farilla ba ce babu wannan malamin to ya za a yi ma malami ya ce zakka ba dole ba ne tun da gashi Allah tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani wurare 28 yana cewa ku ba da zakka ku ba da zakka ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi malami ya ce zakka ba farilla ce karshen ta ma hadisan Abdullah bin Umar ya tabbatar da cewa zakka rukuni ne daga cikin rukunin musulunci wanda ya dace da bayanin da ya zo cikin ayoyin alqur'ani masu yawa wannan ya sa ibnu qudama a littafin al-mughni yana musallar da shafi da uku, kitabun zakat littafi al-mughni ibn ya ce wa ajma'a al na fi jami'i al-a'sar ala wujubiha musulmai sun yi ittifaki a dukkan zamunna da aka yi dukkan zamunna wato tun daga zamanin manzon Allah har zuwa yau ibn qudama yana bayani cewa tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga zamaninsa musulmai sun yi ittifaki akan cewa zakka wajibi wattafaqa sahabatu radiyallahu anhum ala qitali mani'iha kuma duk sahabbai sun yi ittifaki akan lallai, halal ne a yaƙi mutanen da suka ki fitar da zakka akwai hadisin al-Imam wanda Abu Huraira ya rawaito Abu Huraira ya bada labari lokacin da manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam yace lamma tuwfiya annabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa kana abubakar mazan Allah ya rasu sai na abubakar ya zama halifa ya zama shugaban musulmai wa kafara man kafara min al-arab to fa sai larabawa suka dinga ridda wanda zai yi ridda yi ridda a lokacin an yi ta ridda saboda da yawa suna ganin ai tunda manzon Allah ya rasu musulunci ya tafi fa umar lokacin sai na abubakar ya shaɗa mara sai ya yaƙi duk waɗanda suka yi ridda zai yaƙi kuma mutanen da suka ƙi ba da zakka domin akwai waɗanda ke ganin su suna nan musulmai amma zakkan nan dai ba za su ba da ita ba suna nan a matsayinsu na musulmai amma ba batun zakka ba za su ba da ita ba sai na abubakar ya ce to da wanda ya yi ridda da wanda ya ƙi ba da zakka duk zan yaƙe su sai na abubakar ya ce kai tukatilun nasa ya kai ababakar ya za ka yi ka yaƙi mutane wa kakkala rasulullahi ga abin da manzon Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatilan nasa ya yaqulu la ilaha illallah an yi min umarni in yaƙi mutane sai sun ce la ilaha illallah faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah to ya tsare dukiyarsa gare ni kuma ya tsare ransa gare ni illa bi haƙƙihi sai fa idan an samu haƙƙi wadda ke wato halatta a zubar da jinin wannan mutum. amma duk mutumin da ya ce la ilaha illallah to ya tsare kansa daga gare ni in ko mutum bai faɗa ba to Allah ya halatta min ya kanta wa hisabuhu ala Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace in dai mutum yace la ilaha illallah to hisabinsa yana ga Allah babu mai tona zuciyarsa babu mai iya sanin menene ya boye a zuciyarsa sai Allah sai na umar ya ce ma sai na abubakar ta ya za a yi ka yaki mutane bayan ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya masa umarni ya yaƙi mutane har sai sun furta kalmar shahada kuma duk wanda ya furta kalmar shahada to ya tsare dukiyarsa ya tsare jininsa to ya za ka yaƙe su tunda waɗannan mutane musulmai ne illa dai sun ce ba za su ba da zakka ba sai na abubakar ya ce wallahi na rantse maka da allah ya kai umar la'uƙatilan na man farraka na salati wa zakati na rantse ma da allah sai na yaƙi mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka sau nawa allah ya haɗa ku a ƙur'ani to duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakani ko zan yaƙi? shi don ba su da bambanci aqimu salata wa atu zakat umarni guda ne saboda ka kowannen su farilla ne sannan abubakar yake fa inna zakata haqqul mal zakka hakki ne na dukiya wallahi law a anakan da za su hana ni wato ɗan akuya guda a ce su hana ni karamar dabba kanu yu'adduna ha ila rasulillah inda da suna ba mu manzon Allah suka hana ni ni yanzu laqataltum ala man sai na yake su akan sun hana bayan sayyidina Umar ya faɗa ma eh, sayyidina Abubakar ya gaya ma sayyidina Umar dalilai shine sayyidina Umar yake cewa fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah qad sharaha sadra Abi Bakr lil qital wallahi sai na ga cewa Allah ne ya bude kirjin sai na abubakar ya samar fahimtar dalilai waɗanda suke halatta a yaƙi mutane fa'aratu annahu alhaq na kuma san cewa matsayin da sayyidina abubakar ya tsaya gaskiya ne wanda a dalilin haka sahabbai gaba ɗaya su kai yi ittifaki kamar yadda ibnu qudama ya faɗa duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa wato ita zakka farilla ce don haka idan mutane sun ki bada ita halal ne a yake su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله abu na wanda hadisin abdullahi bin abbas yake karantar da mu wato shine cewa kalmar sadaka tana daga cikin kalmomi da ake kiran zakka da wato kalma ta az-zakatu da kuma kalma ta as suna da ma'ana guda domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'azu shine inna allaha qad iftaraba alaihim sadaqa fi amwalihim Allah ya farlanta musu wata sadaka a cikin dukiyarsu don haka yasa kalmar sadaka da kalmar zakka ma'anan su guda akwai malamin da ake kiransa al-imam al-mawardi ne littafin al-ahkam sultaniya a shafin 145 ya ce a sadakatu zakatun wa zakatu sadakatu sadaka zakka ce zakka sadaka ce sadaka zakka ce zakka sadaka ce a ainihin larabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yaftariqu al-ismu wa yattafiqu al-musamma na'am kalmomin suna bambanta amma ma'anar su ɗaya ibnu asir a littafin an-nihayatu fi garib al-hadith wal-athar wato a mujallar na biyu shafi na 308 ya ce wa asulun zaka cikin luga asali da larabci idan aka ce zaka ma'anarta a faharatu wan nama'u wal baraka wal madh tana daukan ma'anar abubuwa kamar guda hudu zakka tana daukan ma'anar tsarkaka wato tsarki zakka tana daukan ma'anar annama'u shine wato abin nan hayayyafan dukiya dukiya ta yi ta wato ninninkuwa tana karuwa wanda shine annaba sannan albarka zakka tana daukan ma'anar albarka wal madhu sannan yabuma yana daukan ma'anar azzakatu wa qadis eh, wa kullu zalika qadis tu'mila fil qur'an wal hadith wadannan ma'anar wadannan kalmomi guda guda guda hudu at fahara an-nama'u al-barakatu al-madu ibn al-asir yace in ka tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana akan zakka ka tattaro ayoyin al alqur'ani da suka zo da kalmar zakka zaka samu ba sa wuce ma'anan abubuwa guda hudu din nan ko dai ana maganan tsarki sai a kawo kalmar zakka ko kuma ana maganar haɓaka dukiya dukiya za ta haɓaka sai a ce shi ne azzaka wato shi ne annama'u ko ko ana nufin albarka don kalmar azzakatu tana zuwa da wannan ma'ana ko kuma yabo na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka in ka dubi ma'anar zakka da ta tsoro akan kalmomi guda hudu din nan ibn al-asir ya ce ita ma sadaka haka nan take ita ma sadaka tana daukan wannan ma'ana saboda haka asali kalma ta azzakatu min al-asma'il mushtaraka bainal mukhraj wal fi'l kalmar zakka tana cikin kalmomin larabci waɗanda suke ɗaukan ma'ana kashi biyu aikinka a kira shi zakka sannan abin da ka bayar ma a kira shi zakka wato aikin da ɗan adam ya yi ana ce mai zakka sannan dukiyar da ya bada ita ma a kira ta zakka fa tutlaqu aini wa hiya ta'ifa min al-mal muzakka biha dukiyar da ka ware ka fitar a matsayin zakka sai a kira ta zakka wa maana sannan kuma kai da ka bada zakkan kai ma ka samu tsarkaka shi ake kira at-tazkiya don haka yasa tsarkaka da Allah ya saka ma ainihin zarka ba ta tsaya ma dukiyar ba hatta wanda ya bada zakka din shi ma yana samun wannan tsarkaka din saboda haka sai yace fa zakatu tuhuratun lil amwali zakka tana zama tsarki ga dukiyar dan adam wa zakatul fitr idan ka dubi zakatul fitr kuma da ake badawa a karamar sallah tuhuratun lil abdani wannan kuma tsarkaka ne ga jikuna na mutane ita wannan zakka ba tsarkaka ce ga dukiya bala zakatul fitr wato tsarkaka ce ga ainihin jikin musulmi shi da ya dauki wannan zakka ba da dama kai sa in ka dubi tsarin su ya bambanta zakatul fitr tsarin sa da zakka da zakka na dukiya da akwai bambanci domin idan mutum ya mallaki abin da zai ci na rana guda to zai ba da zakatul fitr matukar ya samu rara amma zakka ta dukiya ba baka ba da ita sai ka kai misali don haka duk malaman da suke fassara kalma ta larabci eh, magabata za ka samu suna tabbatar da lallai zakka da sadaka suna tarayya wajen ma'ana saboda haka yasa za ka rika samu wasu hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya ce Allah ya farlanta zakka kamar hadisin da muka karanta sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya farlanta sadaka dan sadakan da zakkan duk ma'anar su guda ne ya eh, haka yazo a cikin al-mu'jamul wasir eh, mujalla na farko shafin 398 da al-fa'iqu fi garib al-hadith na al-imam az-zamakhshari shi ma littafi ne na garib al-hadith yana juz'i na farko shafin 536 idan ka dauki wani kaso daga dukiyarka ka bayar a matsayin zakka sai a kira wannan kaso da ka bada zakka me yasa ake kiran wannan dukiya da ka ware da sunan zakka ana kiranta zakka saboda ka tsarkake dukiyarka ana kiranta zakka saboda yanzu ka samu albarka ma dukiyarka ana kiranta zakka saboda dukiyarka yanzu ne za ta haɓaka wato li'annaha tazidu fil mali alladhi ukhrija min idan mutum ya fitar da wani kaso daga duki dukiyarsa a matsayin farilla to wannan yana sa dukiyar ta ƙara haɓaka wato wasiruhu fil ma'ana dukiyar tana ƙara haɓaka ba ta raguwa kamar da Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani al-imam an-nawawi yayi magana akan haka cikin al-majmu mujallal na biyar shafi na 324 duk mutumin da ya fitar da wani kaso na dukiyarsa ya bayar a matsayin zakka wannan mutumin har ya bar duniya ba zai ga aibu ga wannan dukiyar ba shi yasa Allah ya kira ma dukiyar zakka wato Allah ya ba ta shaidan ta samu tsarki idan ku Allah ya ba ma dukiya eh, shaidar ta samu tsarki wannan dukiya ba ta samu musiba har abada ba ta samu musiba har abada wannan dalilin yasa ake kiran zakka da cewa dukiya ce da Allah ya saukar mata albarka kuma dukiya ce da Allah subhanahu wata'ala yake yabo saboda an bayar da wannan kaso domin neman yardansa ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa a mujallal na 25 shafi na 8 yace faqad sammallahu zakata sadaqatan wa zakatan Allah ya kira zakka da sunan sadaka Allah ya kira zakka da sunan zakka manzon Allah ya kira zakka da sunan sadaka ya kira zakka zakka da kalmar zakka wato kalma ta zakka ta zo da lafazin sadaka ta zo da lafazin zakka me yasa yace lafzul zakati fi lugha yadullu ala an-numuwi wa zar'u saboda in ka dubi ma'anar ainihin kalma ta zakka a harshen larabci zaka gane ba bambanci tsakaninta da sadaka saboda asali a harshen larabci idan aka ce zakka ana nufin haɓaka na dukiya dukiya ta yi ta kuwa? ta yi ta toho saboda haka ya ba da misali akan ce zakka izanama akan ce ai abu ya tsoro sai a yi amfani da kalmar azzakatu saboda ne duk wanda ya fitar da dukiyarsa zakka ma dukiyarsa to kamar dukiyar tana daɗa toho ne tana tsiro wala mu illa idza khalasa min dagal sannan bayan da za a yi in ka lura da shuka bayan da za a yi shukar da ka sa a gona ta tsiro ta bada amfani sai idan ta kubuta daga aibuka masu yawa tana iya samun aibun da zai hana ta tsira amma idan har aka ce dukiyar ta tsira kaga kenan ta kubuta daga aibuka masu yawa shi yasa aka bata wannan shaida na cewa dukiyar zakati wato tana da tsarki dukiya ce mai tsira dukiya ce mai habaka falihaza kanat hadhihi al fi shari'a tadullu ala tahara saboda haka yasa duk inda kaga Allah ya kawo kalmar zakka a cikin alqur'ani to yana tabbatar da tsarkaka babu aihu tare da shi misali a suratul shamsi kad aflaha man zakkaha a suratul a'la kad aflaha man tazakka yace nafsul mutasaddiq tasku ana magana ne game da ran mutum ba wai dukiyarsa ba amma aka yi amfani da kalmar azzaka saboda ainihin mutumin da ya ba da sadaka ransa ya samu tsarkaka wannan yasa ake cewa ita zakka ba ta tsaya ga ainihin dukiyar da aka bada ba hatta mutumin da ya fidda zakkan shi ba yana samun tsarkaka ba wa dukiyarsa kawai ba yace nafsul mutasaddiq tazku wa maluhu yazku kai da ka ɗauki wani kaso na dukiyar ka bayar a matsayin zakka ranka ya samu tsarkaka sannan kuma dukiyar da ka fitar da zakkan daga cikinta ita ma ta samu tsarkaka yaqhuru wa yazidu fil ma'ana. saboda haka dukiyar tana tsarkaka ranka yana tsarkaka ta gama nan guda ce don haka ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin alkur'ani domin abinda malaman da suka fassara wato sun ɗauko ma'anan ne daga cikin alkur'ani ka yi la'akari da aya ta 103 ta suratul tauba ka yi la'akari da aya ta 103 ta suratul tauba wannan yake nuna maka ma'anar zaka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka amshi wata sadaka daga dukiyar idan ka amshi wannan sadaka to zaka zaka tsarkake su ne da wannan sadaka din ashe kaga rayukan mutanen da ke bada zakka suna samun tsarkaka a bayanin Allah da kansa sannan kuma Allah subhanahu wataala ya kira zakkan da kalmar sadaka a cikin alkur'ani don haka yasa ita zakka ba abin mamaki bane don ka karar da cewa ta zo da kalmar sadaka eh, fi lugatil qur'ani was sunna a harshen da ya zo cikin alkur'ani wato harshen da aka rubuta alkur'ani da shi ko kuwa lafuzza da sukan zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam asali idan aka ce sadaka ma'anarta mutum ya ba da wani abu saboda fatan ya samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ana kiran sadaka da kalmar sadaka ne saboda yana tabbatar da gaskiyar mai badawa din to idan kuwa za ka fidda wani kaso na dukiyarka ka bayar saboda ka samu kusantar Allah shine ake nufi a sadaka saboda yana nuna kana da gaskiya kana nuna ma Allah gaskiyar imaninka kana nuna ma Allah gaskiyar kwaɗayin ka samu kusantarsa kana nuna ma Allah gaskiyar kana kwaɗayin samun aljannarsa shi ta aka kira ta as-sadaqa gaskiya saboda tana tabbatar da gaskiyar mai yi tana tabbatar da haƙiƙanin imani a zuciyar mutumin da ya bada sadaka to idan za ka ware wani kaso na zuciyarka ka bayar a kira ta sadaka saboda nuna gaskiyar zuciyarka to ai zakata ta dace ba saboda ita zakka dole ne aka sama dukiyarka eh sadaka ce kaga dama za ka yi sadaka ce kaga dama za ka yi wannan yana cikin bayanin al-Imam al-Asfahani الراجب الأصفهاني لتاه مفردات ألفاظ القرآن شافينا قريب ضد الثمانية يتهي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة wajiban kana au tatawwan in ka fidda wani kaso na dukiyarka ka bayar a matsayin dole sai a ce ka ba da zakka idan ka fidda wani kaso ka ba da ba a tilasta maka ba ta tsawu'an sai a ce ka ba da sadaka sun biyar bi zalika li annaha tunbi'u an sidiki ragabati sahibiha fi maratibil jannati abin da yasa aka kira sadaka da kalmar sadaka saboda tana tabbatar da gaskiyar kwaɗayin mai yinta ya samu gidan aljanna kwaɗayin mai yinta ya samu ƙarfin imani da kuma kusantar Allah subhanahu wa ta'ala to amma malamai idan suna so su bambanta tsakanin sadaka da kuma zakka to sai su ba mu kowane kalmarsa daban saboda ka gane hukuncin akwai bambanci tsakanin su, amma ma'anarsu guda ne ma'anarsu guda ne kamar yadda ibn al-asir ya faɗa yake suna tarayya rahiya min al-asma'il mushtaraka yana daga ainihin kalmomi da ya zamanto ana samun tarayya ciki amma malaman fiqh sukan bambanta zakka da kuma sadaka saboda ita zakka ta tabbata gare ka dukiyarka an wajabta maka ka fidda wannan wani kaso daga ciki sadaka kuma fa tuqalu lil mutatawwi ana faɗa ne ga mutumin da ya bada dukiyarsa ba tare da an tilasta shi ba mu karanta hadisi na gaba wa an anas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga anas bin malik Allah ya kara masa yarda anna aba bakar siddiq radiyallahu anhu sayyiduna abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda kataba lahu ya rubuta masa wata takarda wato zamanin sayyidina abubakar yana shugabanci a lokacin da sayyidina abubakar yake halifa ya rubuta takarda ga anas bin malik wato hadisin ya zo cikin sahihul bukhari yana babu zakatil ganam hadisin jikan anas bin malik shine sumama bin abdullah bin anas bin malik sumamatu bin abdullah bin anas bin Malikin al'ansari ya karbo hadisin daga kakansa shine anas bin malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari jikan anas bin malik ya bada labari kakansa shine sahabi anna abubakar radiyallahu anhu kataba lahu hadha alkitab sannan abubakar ya rubuta masa wannan takarda wata takarda ce sannan abubakar lokacin yana shugabanci lokacin yana halifa ya rubuta ya ba ma anas bin malik yaushe ne ya bashi lamma wajahahu ila al-bahrain sannan abubakar ya tura anas ya tafi yankin bahrain bahrain da ka sani a yanzu ita ce dai take nan bahrain tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu masarautu ne da zamanto suka hadu suka samar da kasa guda zamanin sayyidina Abubakar ya tura Anas bin Malik ya tafi bahrain mutanen bahrain sun musulunta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai zamanin sunna abubakar ya zaba anas bin malik ya tura shi bahrain ya zamanto Me kulawa da wannan yanki a nan ne malaman hadisi da tarihi suka samu sabani wasu na cewa sannan abubakar ya tura anas bin malik saboda ya karbo zakka illa iyaka wasu malaman kuma na ganin la sannan abubakar ya nada anas bin malik a matsayin gwamna ne na yankin yaman domin wasu lafuzza sun zo na hadisin sukan tabbatar da ba'asahu musaddiqan sayyidina abubakar ya tura anas ne saboda ya karbo zakka a wani lafazin kuma yana zuwa da ba'afahu amilan alaiha sayyidina abubakar ya tura anas ne ya zamanto gwamnansa ta yankin bahrain saboda haka sai ya kawo takarda ya ba ma anas bin amma takardan wa alal kitabi rasulillah akwai hatimin manzon Allah akan takarda. akwai hatimin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tam na manzon Allah akan wannan takarda to nan malamai nan ba haka ya zama to sun samu fahimta kashi biyu shin wannan takardar sayyiduna abubakar ne ya rubuta ta ya ba mu Anas bin Malik ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ne ya rubuta wannan takarda to mafi inganci ba sayyiduna abubakar bane ya rubuta takardar kamar inda al-Imam Bukhari ya faɗa a sharh sunna yana kitabu zakat babu zakatul iblis sa'ima wal ganam hadisi na 1566 akwai hadisin abdullahi bin umar wanda ya zo cikin sunan abi dawud sunan nasa'i sunan ibn majah malamai sun ruwaito hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kataba kitaba sadaqa manzon Allah da kansa yasa aka rubuta takarda na tsarin yadda ake raba zakka na tsarin hukuncin zakkan da ke kan dukiya manzon Allah da kansa ya sa aka rubuta wannan takarda ya kuma buga hatiminsa falam ko ila'un mali amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai fitar da wannan takarda ya aika ma gwamnoninsa ba wato waɗanda ya tura su suna shugabantar sassa na kasashen musulunci manzo Allah bai aika wannan takarda ga sassan duniya ba hatta ku bi har dai Allah ya karbi ransa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo rasuwa fa qaranahu bi tafi sai manzo Allah ya hada wannan takarda da ya sa aka rubuta game da yanda tsarin zakkar raƙuma da awakai da shanu da sauransu yake sai manzo Allah ya dauki wannan takarda sai hada da takobinsa sai ya nade wuri guda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasu manzon Allah sai ya rasu saboda haka tun daga hadisin Abdullah bin Umar ya tabbatar manzon Allah ya rubuta ya sa an rubuta ainihin ƙarin yadda zakka take na dabbobi amma bai aika wannan takaddan ba har zuwa rasuwar shi wannan ya nuna kenan sai na Abubakar ba shi ya rubuta wannan takaddan ba in ka duba sharhin sunan Tirmidhi Alimamul imam mubarak furi yana faɗi a cikin tuhfatul akwazi a mujallar na uku shafin 251 yace wa fihi isharatun ila anna man haza, ma fi hadha yuqatal bisayf me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu ya dauki wannan takarda ya hada ta da takobi ya nade ya rasu ya basu a hade me hikimar sai malamai suka gane ai hikimar ita ce wanda ya ƙi aiki da abin da ke cikin wannan takarda to ga takobi nan hukuncin filla kansa wannan shi ne abin da sai na abubakar ya fahimta in ji al'imam mubarak kore waka manu kamar mu'ujiza ce ta annabi sallallahu alaihi sallam. kamar mu'ujiza ce ta manzon Allah annabi sallallahu alaihi sallam da ya sa aka rubuta wannan takarda na yadda tsarin rabon zakka zai kasance tsarin zakka na wato dabbobi bai ba da takardan ba kafin ya rasu ya kawo takobi ya hada wannan takarda da ita to kamar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi kamar manzon Allah ya sani idan ya rasu mutane za su ibada zakka don haka sai manzon Allah ya ba takobi duk wanda ya zama shugaba bayan na tafi to ya ɗau takobin nan ya tabbatar da abin da ke cikin takardar nan ma kubit lokacin da Allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi abin da ake tsoron ya faru manzo Allah yana rasuwa sai larabawa da yawa suka daina ba da zakka wal qitalu fi khilafati siddiq radiyallahu ta'ala anhu kasancewar zamanin sayyidina abubakar an samu yaƙe-yaƙe domin abin da sayyidina abubakar ya ta shi shine ya dawo da musulunci a siffar da yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa sabatuhu ala alqitali ma mudafa'ati sahabati awwalan da farko lokacin sayyidina abubakar yayi yunkuri zai yaƙi larabawan da suka ki ba da zakka sahabbai suka ce a'a mu ba za mu yi goyon baya gare ka ba da yawa sahabbai sun ki lokacin sai na abubakar ya fitar da dalilai na cewar wajibi ne a yaƙi wanda ya ƙi ba da zakka sai sahabbai gaba ɗayansu suka fahimta shi ne abinda sai na umar yake cewa wato kamar allah ya buɗe ƙirjin sai na abubakar ne ya samar ilimi wanda sauran sahabbai gaba ɗaya ba sani ba ka duba girman ilimin sai na abubakar da kuma fahimtarsa shi ne al'imamu mubarak kafuri ya ce yushiru ila annahu fahimal ishara yana daga cikin dalilan sai sayyidina abubakar ai ga ishara ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya rubuta takaddan zakka bai samu ya aika ta ba sai ya hada da takobi ya nade wuri guda ya rasu me yake ga ya muku takobi da zakka suna hada me yasa manzon Allah ya hada takobi da zakka me me amsar da wani ma zai iya badawa sabanin illa kawai Allah yana halatta yaki ga duk mutumin da yake bada zakka saboda haka lokacin da Allah ya karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallam amila bihi abubakarin abdullah bin umar yana ba da labari yace lokacin da Allah ya karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ya dauki wannan takarda yayi aiki da ita har Allah ya amshi ransa shi ma abdullahi bin umar ya ce wa umaru sadna umar da ya zama shugaba ya ci gaba da aiki da wannan takarda hatta kubi da har shi ma dai allah ya karbi ransa fa zakara misla ma'ana ma zakarahu anas ya zama yanda kaga hadisin da zamu karanta na anas yanda tsarin zakka ya tabbata daga bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa haka shi ma abdullahi bin umar ya jera bayanin babu bambanci a tsakani hadisin yana sunan tirmizi kitabu zakati babu ma ja'a fi zakati al-ibli wal ganam al-imam tirmizi yace takarda da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta takarda manzon Allah ya rubuta takarda game da yanda wato rabo yake kasancewa na zakka an samu hadisin sayyidina abubakar wanda yana cikin sahihul bukhari yana littafin al-musnad na al-imam ahmad ya kawo shi tole sannan akwai hadisin bahz bin hakim wanda ya rawaito daga kakansa shine muawiya bin haida wanda shi ma sahabi ne hadisin sa yana al-musnad al-imam ahmad sannan akwai riwayar abu zarrin al gifari ga kuma riwayar anas bin malik riwayar anas bin malik ita ce take sahihul bukhari wanda shine ibnu hajar ya kawo shi a farkon littafin nan shine hadisin anas bin malik domin shine yafi zuwa da tsayi da kuma bayani al-imamu tirmidhi bayan ya yi magana game da sahabbai da suka ruwaito wannan labarin takardar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta na tsarin fitar da zakka sai al-imam ya yace wal amalu ala hazal hadith inda ammatil fuqaha baki ɗaya masana suna aiki da ainihin bayanin da yazo cikin wannan takarda uh, wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sannan abubakar ya dauka ya ba ma anas bin malik lokacin da ya tura shi yankin baharai to ga yanda takaddan take ko da yake bai kawo nan ba amma a cikin sahihul bukhari al-imam al-bukhari yayi bayani farkon takaddan shine bismillahir rahmanir rahim Allah ya sa rubuta basmala a farkon takaddan bismillahir rahmanir rahim sai aka ce hadhihi faribatu sadaqa wannan ita ce farilla ta sadaka kamar yadda muka ce kalmar sadaka da kalmar zakka ma'anarsu guda wannan ita ce farilla wato wannan ita ce rabo na zakka allati farabaha rasulullah alal muslimin wanda manzon Allah ya farlanta ta akan musulmai wallati amara Allah biha rasulahu kuma wanda Allah ya yi umarni ga manzonsa da shi shi yasa wasu malamai suke la'akari da wannan takarda akan cewa babu laifi dan mutum ya rubuta basmala a wasiƙa a takarda ba tare da ya rubuta godiya ga Allah ba illa kawai in ya rubuta basmala a samanta shikenan sai ya ci gaba da bayani domin haka takardar ta kasance بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله wannan ita ce farin na sadaka na zakka wato wanda manzon Allah ya farlanta akan musulmai daga basmala sai bayani kawai babu alhamdulillah babu salati ga manzon Allah duk waɗannan ba tilas bane amma a kawo basmala a farkon wasiƙa wannan ya kamata tunda wannan takarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ta kafin ya rasu kaga ya gwada cewa yana daga cikin ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a kansu ba a samu canji ba inda a ce yin godiya ga Allah a wasiƙa da yin salati ga manzo a wasiƙa a farkon wasiƙa inda sharaɗi ne da annabi zai gabatar da su kafin ya ci gaba da bayani amma abin da aka rubuta kawai bismillahir rahmanir rahim hadhihi fariidatu sadaqa allati faradaha rasulullah alal muslimin wallati amara Allah biha rasulahu saboda haka a nan wannan takardar ba sai abubakar ne ya rubuta ta wannan ita ce fahimta mafi inganci tunda an samu hadisin abdullahi bin umar wanda ya tabbatar da cewa manzon Allah ya rubuta takardar nan da kansa kafin ya rasu ma'ana yayi umarni aka rubuta takarda kafin ya rasu illa dai sayyidina abubakar ya dauki wannan takarda yayi aiki da ita kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa yace bayan rasuwarsa shi ma sayyidina umar yayi aiki da wannan takarda duk inda kaji kamar yadda al-imamu ragi ya faɗa kullu shay'in warada fil qur'ani faraba ala fulan ar-rajib al-asfahani yace in dai kaji a cikin al-qur'ani an ce faraba ala wato Allah ya farlanta ma'anarsa al-ilzam an tilasta wanda shi yana daga cikin dalilai da suke nuna cewa zakka wajiba ce ba zaɓi ba ne ba ganin dama ba ne zakka dole ne wa kullu shay'in faraba lahu amma idan ka ji an ce faraba lahu maimakon faraba ala da an ce faraba ala yana nuna al-ilzam amma idan aka ce faraba lahu yana daukan ma'anar ba haramta wa mutum ba lam yuharrimu alaihi bi ma'ana an baka zaɓi kana iya yi kana iya bari al shaukani ya yi magana kai a littafin nailul awtar a mujallar na hudu shafi na 183 a lafazin al-imam bai kawo a ba amma hadisin ya zo a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan takarda ya yace faman su'ilaha wanda akan tambaye shi ya bada zakka wanda aka tambaye shi ba da zakka minal muslimina ala wajhiha idan wannan zakka da aka nemi ka bayar ta zo da wannan tsari da ke cikin takardar nan falyu'tiha to lalle ne mutum ya bayar wa man su'ila fawqaha wanda aka nemi ba da zakka sama da bayanin da ya zo cikin takardar nan fala yu'ti to kar ya bada yana daga cikin abin da manzo Allah ya fara bayanin sa a cikin wannan takarda din idan wato wani ya zo karban zakka daga cikin shugabanni kamar zamanin da da yake shugaba zai tura masu karbo zakka din annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan wanda ya zo karban zakka wurin ka ya zo ya tambayi zakkan ya gaya ma irin abin da zaka bada sai ka auna da irin bayanin da ya zo cikin wannan takarda idan ya dace da bayanin da ya zo a takardar nan to ka bayar idan bai dace da wannan bayani ba karka bayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa aiki da takaddan nan dole ne wato sai zama wannan takarda ita ce ma'auni da ita ne duk malaman fiqhun duniya suke bayani game da tsarin zakka na raƙumai da awakai da da dabbobi gaba ɗayan saboda wannan bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a farkon takaddan Ya ce duk mutumin da aka neme ya bada zakka idan bayanin da aka masa ya saba ma takardar nan to kare bada amma idan bai saba ma tsarin takardar nan ba to ka bayar saboda wannan tsari shine wanda Allah tabaraka wata'ala yayi umarninsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah yayi umarninsa ga musulmai baki ɗayan su to sai manzon Allah ya fara bayani akan raquma fi arba'in wa min al-ibli kaga an fara bayanin zakka na rakumi game da rakuma da suka kai 24 idan mutum yana da rakumi fama dunaha ya ce adadin rakuma su kai 24 da abin da ya gaza haka idan aka ce abin da ya gaza 24 ana nufin zuwa biyar domin daga biyar ne zakkan rakumi yake farawa sai mutum ya mallaki rakumai guda biyar kafin ake cewa ya kai nisaji saboda haka idan aka ce fama dunaha ilal khamsi fama dunaha ya'ani ilal khamsi idan mutum yana da raƙumai 24 da abin da ya kasa haka abin da ya kasa haka shine mutum yana da 24 har dai ya kawo ƙasa amma kada ya wuce biyar don in ya gaza biyar to babu zakan akan mutum daga raƙumai biyar ne mutum yake fi da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai mutum ya mallaki rakumi daga biyar zuwa ishirin da hudu to alganan abinda zai bayar na zakka ba daga rakumi ba ne daga awakai ne ba daga rakumi ba ne abinda zai cire daga awakai ne shi aka kawo alganan a riwaya ta al-imam bukhari manzon Allah ya ce min alganan zai fitar da zakkan ne daga awakai ba wai daga rakuma ba wato zakatul ibli min al-ganam zakat da za a bada na raƙumai daga awakai ne amma ba kowace zakka ta raƙumi ne ake bada akuya a madadin ta ba kaga an yi bayani manzon Allah da kansa ya faɗa yace daga ina daga raƙumi biyar zuwa 24 abinda zaka bayar daga awakai ne ba daga raƙumi bane wato wa farduha shatun awwalu lisabil ibli eh, akwai kamar yadda muka ce hadisin nan Abdullah bin Umar ya rawaito shi Abdullahi bin Umar ya rawaito hadisin da takardan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta din nan wanda shine ma yake bayani manzon Allah ya rubuta takarda amma bai samu tura ta ga sassan duniya ga musulmai ba har da zuwa rasuwansa saboda haka sai dauki takardar ya hada da takobi wuri guda Allah ya karbi ransa Abdullahi bin Umar ya ce bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya yi aiki da wannan takarda har zuwa rasuwan shi sai na umar ya yi aiki da wannan takarda har zuwa rasuwan shi sai ya yi bayani Me takardan ta kumsa shi bayanin abdullahi bin umar sai ya dace da bayanin anas kaga anan anas bin malik ya ce abinda manzon allah ya faɗa idan mutum yana da raƙumi biyar zuwa ishirin da hudu zakkan da zai fitar daga awakai ne yaya zai fitar da zakkan daga awakai babu bayani amma a hadisin abdullahi bin umar fa abdullahi bin umar ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kataba kitaba sadaqa manzon Allah ya rubuta takarda na yanda ake fitar da zakka wa lam yukhrijhu ila ummatihi hatta qubiba bai fitar da wannan takarda ya turawa wato gwamnoninsa ba har dai zuwa lokacin da Allah ya karbi ransa fa qarana hu bi sayfihi sai ya hada shi da takobi wuri guda falamma qubiba lokacin da Allah ya karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amila bihi abubakar hatta qubiba sannan abubakar yayi aiki da wannan takarda har dai Allah ya karbi ransa wa amila bihi umar hatta qubiba sannan umar yayi aiki da wannan takarda har Allah ya karbi ransa Abdullahi bin Umar yake wa kana fihi abin da yake cikin takardar shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi khamsin min al-ibli shatu idan mutum yana da raƙumai guda biyar zakkansa shine ya bada akuya guda daya wa fi ashirin shatan idan mutum yana da raƙumai goma ya bada awakai guda biyu wa fi khamsa asharata salasu shiyahin idan mutum yana da raƙumai goma sha biyar ya ba da awakai guda uku wafi ishiri na arba'u ce. idan mutum yana da wato raƙumai ishirin zai ba da awakai guda uku har zai mazu Allah ya ce ila arba'in wa ishirin a hadisin ana kaga a hadisin ana ba a yi bayani dalla-dalla yanda mutum zai ba da zakan ba idan yana da raƙumai illa zai mazu Allah ya ce idan mutum yana da raƙumai ishirin da hudu zuwa ƙasa to daga awakai ne zai fitar da zakkansa ba daga raƙuma ba hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1798 eh, wannan wannan shine asali game da fitar da kima in ka lura matakin farko na zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ne akan fitar da kima domin kai ne kana da raƙuma raƙuma ne kawai ka mallaka guda goma sai aka ce ka ba da awakai guda biyu kaga ai ba abin da ka mallaka ne aka ce ka bayar ba an ce ka bayar da zakka daga wani abu daban ne sabanin abin da ka mallaka wani shi ake kira kima maimakon ka bayar da raƙumi sai aka ce ka ba da akuya akuya ko kima ce na zakkan da za ka bayar wanda shine asalin hujjar kima wajen fitar da zakka ga malamin fikihu idan malamin fikihu suna halatta a fitar da kima to wannan ita ce hujjarsu duk da cewa akwai sabani a kai malamai sun samu sabani shin wannan yana halatta a bada kima a ko da yaushe ko ko a'a tun daga shi dai mutum abin da ya mallaka shine ne rakumi kana da rakumai biyar ka ba akuya daya rakumai goma awakai biyu rakumai goma sha biyar awakai uku rakumai ishirin awakai hudu kaga ba da kuma kake bayarwa ba awakai kake bada awakai da kake badawa kima ne na zakkanka ba asalin zakkan dukiyarka ne kake fitarwa ba in ka duba kitabul majmu na al-imam nawawi mujallad na biyar shafi na 429 da kitabul mughni a mujallad na biyar shafi na 488 malamai babu shakka sun yi sabani game da fitar da kima a zakka abinda ya fi inganci wato shine cewa ba a fitar da kima sai a halin larura ba a fitar da kima a zakka sai a halin larura wato abinda zai misilta maka wannan shine musamman a zamanin yanzu za ka samu akwai wani mutum shi yana ganin ba zai iya daukan dukiyar ba zai iya daukan kuɗi domin idan kana da dukiya na kuɗi zakkan kuɗi za ka bayar ai mutumin da yake da raƙuma zai ba da zakka na awakai wannan ya zo daga lafazin manzon Allah ne amma mutum idan yana da shanu zakkan ai saniya zai bada idan mutum yana da awakai akuya zai bada idan mutum yana da kuɗi ne zakkan da zai bayar kuɗi ne sai ka samu mutum yana da zakka na dukiya idan ya ware kamar misali ya samu cewa bana abin da zai bayar na zakan shi miliyan biyu ne to sai ya ji kyashin ya ɗauki miliyan biyu ɗin nan ya raba wa talakawa da ce a tun da yanzu ana cikin wahalar abinci bari a sayo musu hatsi saboda haka sai ya tura miliyan biyu a sayo buhunan shinkafa sai ya tara talakawa ya raba musu mudu mudu in ka lura a nan kima ya bayar ba zakka ba ne bai ba da asalin zakkan ba domin tun da kuɗi ya mallaka zakkansa kuɗi ne zakkansa kuɗi ne ya tara talakawa ya ba su kuɗi wannan shi ne zakka amma idan ya ɗauki kuɗin ya sai haƙi ya raba ma talakawa bai ba su zakka ba ya ba su kimar zakka ya ba su kimar zakka kamar yadda wasu ma masu dabbobi sukan yi mutum idan yana da zai fitar da zakkan saniya sai ya sayar da saniyan da kansa ya kai kasuwa ya sayar in ya samo kudin sai ya taho ya dinga rabawa mutane kudi kaga sai ya zama akasin wancan yanzu kai da aka ce ka da zakka na saniya saniya ce zaka bayar maimakon ka ba da saniyar sai ka sai da saniya ka zo kana rabawa mutane kudi shi kuma wancan maimakon ya ba da zakkar kudi kudin ya kamata ya bayar a'a sai ya sayo hatsi yana rabawa mutane hatsi kaga shi ma kima ne idan mai wato shanu ya kasance ya ba da kuɗi ya ba da kima ne ba asalin zakkan shi ba idan mai zakan dukiya ya ba da hatsi ya ba da kima ne ba asalin zakan dukiyarsa ba a nan malamai suna da fahimta kashi biyu akwai waɗanda suke halattawa akwai waɗanda suke haramtawa waɗanda suke halattawa suna la'akari ne da wannan hadisi da muka karanta bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam game da yanda ake fitar da zakkan raƙuma manzon Allah ya ce idan mutum yana da raƙuni daga biyar zuwa ishirin da hudu awakai ne zai rika bayarwa ba ainihin raƙuma ne zai bayar a matsayin zakka ba kaga manzon Allah kamar ya halatta bayar da kima a zakka don haka suke kafa hujja da wannan amma mafi inganci wato shine cewar ba daidai bane mutum ya ba da kiba wanda shine abin da akasarin malaman sunna suka dauka daga cikin akwai alimamu Malik al'imamu Malik yana cewa da alimamu Shafi'i la juzu ba daidai bane idan saniya ce ta waje ba ka bayar ka sai da wannan saniya ka ba wa mutane kuɗi zakanka ba ta inganta ba mutumin da kuɗi ne ya waje ba ya bayar maimakon ya ba da kudin sai ya sayo hatsi ko ya sayo wani abu ya raba wa talakawa zakansa shi ma ba inganta ba amma al-imam abu hanifa yana halattawa al abu hanifa yana halattawa saboda la'akari da wannan hujja da ya zo cikin hadisin anas bin malik ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal 25 shafi na 82 yace wa amma israjul qima fi zakati wal kaffarati wa nahwi zalika mutum ya bayar da kima a zakka ko a kafara ya ba da kima a maimakon asalin abin da ya dace yace baya halatta al-abhar fi hadha ikrajul qima li ghairi hajatin wala maslahatin rajiha mamnu'un minhu matukar ba larura ba ne haramun ne mutum ya dauki wato kima ya bada a madadin ya bada asalin zakan da ta waje ba a kan shi ya ce wa mislu an yaji ba alaihi shatun min fi hamsin min ta yaya ake samun larura da za ta sa misali ka bayar da kima idan akwai larura babu laifi amma idan ba larura haramun ne ya za a yi a ce akwai larura ya ce misali kai ne kana da rakumai guda biyar kana da rakumai guda biyar baka kiwon awakai tunda kana da rakumai guda biyar kaga akuya ɗaya ce ta waje baka bayar zakka inda hu man yabi'uhu shatun sannan a unguwar gaba daya babu wani mai kiwon awakai da zai sayar maka da guda daya <clears throat> babu mai kiwon awakai amma ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta idan mutum yana da raƙumi guda biyar akuya ɗaya ce zakkansa mai rakumai goma awakai biyu mai rakumai sha biyar awakai uku mai rakumai ishirin awakai hudu to sai zama baka da awakan baka da akuya kuma a unguwar da kake ma babu mai akuya wanda zai sayar maka ta yi ma akwai masu awakai din amma sun ki baka sun ki su sayar maka shine sai ibn taymiya yake anan fa ikrajul qimati huna kafi tunda ba akuyar da zaka sayar din sai ka kimanta kudin akuya sai ka rabar wa talakawa kudin ai ka ganar larura ne saboda kai baka da akuyan ko baka samu mai sai da maka wannan akuyar ba a kusa da kai ba inda za a ka samu akuyan ya ce wala yi safar ila madinatin ukhra li eh, shatin sannan ba a tilasta ma ka yi tafiya ka je wani gari saboda neman akuya ba ba wanda ya tilasta maka wannan tunda a inda kake baka samu akuyar ba to larura kenan ta same ka kana iya kimanta kudin akuyan sai ka bayar a matsayin zakanka wa mislu an yakunu almustahiquna li zakati talabu minhu i'ta' alqimati li kawnihi anfa'a yu'tihi iyyaha yace tana yuwa kuma tana yuwa a inda zaka fitar zakka din waɗanda za ka ba wa zakan da kansu su suka ce gaskiya ba mu bukatar akuya da zaka ba mu kuɗin akuyan mu da ya fi mana to idan har waɗanda za ka ba wa zakkan suka ce da kuɗin akuyar ka ba mu da ya fi ma sai ka kawo kuɗin akuyar ka ba su to a nan ibn taymiya ya ce nan ma ba laifi ba ne, domin an samu izinin waɗanda za a ba wa zakkan kaga nan an samu larura ko ko an samu bukata don haka abu biyu ake la'akari da shi maslaha rajiha wanda take tare da haja ko kuma barura idan akwai larura shine an kasa samu akuya din idan akwai bukata shine waɗanda za a ba zakan su da kansu sun ce abin da suka fito shine ka ba su kudin to za ka bada amma haka nan kurum mutum ya ɗauki saniyarsa ya kai kasuwa ya saida ya ɗauko kudin yana raba rabawa mutane fahimta ba fi inganci wannan zakar tashi ba inganta ba ya zo cikin fatawar lajina mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da goma sha uku لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل أتكين وانا حديث أنس بن مالك ميتو النبي صلى الله عليه وسلم كان سياي بياني زكاة الصائمة من بهيمة الأنعام yanda ake fitar da zakka na wato raƙuma zuwa ga awakai wannan hadisin guda ɗaya ya tantance saboda haka yasa za mu ɗauki lokaci muna magana a kansa domin kamar yadda manzon Allah ya faɗa wannan shine ma'auni na gane zakka na raƙuma da kuma awakai wannan takarda kuma hadisin Anas bin Malik wanda shine mafi inganci domin shine wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi kamar misali hadisin Abdullahi bin Umar al-Imam al-Bukhari bai ruwaito shi ba na'am akwai shi cikin Sunan Abi Dawud Sunan Tirmidhi Sunan Ibn Majah da Sunan Nasa'i amma dai al-Imam al-Bukhari bai ruwaito shi ba wannan yasa ibn hajar ya kawo hadisin anas bin malik maimakon hadisin abdullahi bin umar a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi bayani daki daki yanda ake cire zakka daga wato dukiya ta rakuma ko kuwa awakai zuwa ga dabbobi أن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله وأمر الله بها رسوله والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة malamai suka ce baya inganta a bar aiki da abin da ya zo cikin takardar nan a koma bayar da kima na kuɗi idan mutum ya koma ba da kima na kuɗi a maimakon aiki da bayanin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to zakansa ba ta inganta ba saboda me saboda Allah ya faɗa mana a suratul hashir aya ta bakwai wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah ya kawo muku sai ku karba abinda manzon Allah ya hana ku sai ku bari kaga manzon Allah ya kawo mana takarda da take da bayanin yanda ake fitar da zakka karka yadda zakkanka ta saba ma tsarin wannan takarda kamar yadda manzon Allah ya fara gabatarwa a farkon wannan takardar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara faɗa kenan gare mu baki daya yace duk wanda aka zo wurinsa da sunan ya bada zakka sai ya auna da bayanin da ya zo cikin takardar nan in ya dace ya bada zakkan in bai dace ba kare bada manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam sannan idan mutum ya bar aiki da wannan takarda ga abin da aka ce a bayar kamar misali idan kana da raƙumi biyar ka ba da akuya ɗaya da raƙumi goma a wakai biyu kana da raƙumai goma sai ka ɗau kuɗi ka bayar kaga ka saba ma abin da ya zo cikin takardar saboda haka ta saba ma aya ta bakwai ta suratul hashir wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abinda manzo ya kawo ku karba baka karba ba saboda shi abinda manzo Allah ya ce me ragumi biyar ya bada akuya daya kai kuma maimakon ka bada akuya daya sai ka bada kudin akuya daya kaga kai ka saba ma abinda manzo Allah ya kawo sannan kuma in ka koma ga hadisi manzo Allah ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki da babu umarninmu akan wannan aikin to za a mai damar abinsa idan mutum ya aikata wani aiki wannan aikin da ya aikata ya zama ba umarnin manzon Allah a kai to aikin banza ne don Allah ba zai baka lada a kai ba اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر أخذ القيمة لأسباب أوجبت ذلك ما نمسك تتدى إذن شوقبا ياغا أكوي سببي أكوي دليلي دكي نون ذا أي كربان kima saboda wani hali na rayuwa da aka shiga wanda shine abin da malamai ke cewa sai fa idan akwai larura ko bukata idan akwai larura ko bukata fitar da kima yana halatta amma idan babu larura fitar da kima haramun ne saboda saba ma ainihin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin fasahar ladina mujallal na goma sha da shafin ɗari biyu da goma sha uku ah, haka ya zo a fasawa majmu'u fatawa wa maqalati mutawwi'a na bin baz a juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari biyu da hamsin da uku ya juzu aiban an yi kurja an in nukudi oruban min al'akmusha zakati fi zalika ma'a itibari qima مثل أن يكون الفقير مجنونا أو ضعيف العقل أو صفيها أو كافرا ana iya ba da kima idan akwai larura idan akwai maslaha misali za ka ba ma mahaukaci zakka ai ba laifi ba ne ba a ce kara ba mahaukaci zakka ba in shi ma mabukaci ne Sai idan aka ɗauki kuɗi aka ba mahaukaci ai kaga barnata zai ko maimakon a ba wa mahaukacin kuɗi zalla tun da shi kake so ka ba ma zakkanka sai ka ba da kima mene da kima misali sai ka nemi 'yan uwansa ga wannan kuɗi a kai shi asibiti misali maimakon a bashi a hannunsa a kai asibiti a mai jinya da shi kaga baka bashi zakkan kai tsaye ba kima ka bashi na magunguna da za a yi ta don in ka bashi kudin ba mamaki ya tara ya samar wuta a gabanka tunda bashi da hankali to idan akwai larura ana iya ba da kima ko kuwa yaro ne ya zama za ka ba ma zakka bai cika hankali ba in ka bashi zakkan nan zai yi amfani da wannan dukiya ya barnatar da ita saboda haka sai ka samar masa wani abu wanda zai zai taimaka ma iliminsa wannan ba laifi bane kamar yadda bin baz yake yake faɗa yace fa yukhsha an yatala'aba bin nuqud inda zaka dau kuɗi ka ba yaro zai yi wasa ne da kuɗin idan ka ba ma yaro kuɗi mai yawa tana wa ya sayo abubuwan da za su hallaka shi amma maimakon haka sai ka sayo masa abin da zai zama maslaha gare shi وتكون المصلحة له في إيطائه طعاما أو لباسا ينتفع به من زكاة النقود ko ka sayo mar kayan sawa shi yaro kenan ko ka sayo masa abinci idan mahaukaci ne ko kuwa eh, wanda yake wato yana da karancin hankali kamar yaro din ya fi a ce ka ɗauki kuɗin ka bashi yan tafi bihi min zakatin nuqudi bi qadari qimati Wahaza wa hadha kulluhu fi afahi aqwali ahli alilm wannan shine mafi inganci na bayanin da malamai suka yi game da ba da kima idan akwai larura ana iya ba da kima amma in babu larura ba maslaha wato babu wato babu larura sannan babu bukata to bayar da kima haramun ne kuma zakan ba ta inganta amma idan akwai larura babu laifi saboda haka mutum ya ɗauki kuɗi ya bayar idan zakan kuɗi zai fitar shi da ya fi idan shanu ne ka ɗauki saniya ka bayar idan awakai ne ka ɗauki akuya ka bayar kamar yadda ya zo cikin takardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi dacewa ba za mu ci gaba da ainihin bayanin ba saboda lokaci yayi kuma idan mun tsara insha Allah yana buƙatar bayanai masu tsayi sai dai a darasi na gaba bi bismillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma muna roƙon sa ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك